وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin alkur'ani mai girma tare da fassara shi zuwa harshen hausa gwargwadon abin da allah maɗaukake hore mana kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wani na shida a cikin watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma shine 29 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata Allah maɗaukaki ka samu na da rabo kafin karatu akwai tambayoyi guda biyu da aka rubuta aka rubuto wannan yana cewa shin malam ana iya ba'adi a cikin sallan nafila kamar yadda muka sani a cikin hukunce-hukuncen sallah akwai sujjada da ake cewa sujjadar qabli ko ba'adi ma'ana idan wani kuskure ya samu mutum a sallah cikin ayyukan da ake iya gyara su ta hanyar sujjadar kabli ko ba'adi, to ne yake tambaya cewa shin ana iya yin wannan sujjadar ta ba'adi ko ta kabli a cikin sallar nafila eh ana iya a kusan wato sallar falilla da sallar nafila bambance bambancin su ba shi da yawa a cikin hukuncin kuce na shari'a duka wurin da shari'a bata zo ta ce a bambance tsakanin falilla da nafila ba to asali ya zama abu ɗaya ne dukkan abin da ake yin sa a farilla to ana yin sa a nafila sai wani dalili ya zo ya cire ya ce ita nafila ba a mata kaza don haka malamai suka tafi akan cewa sallar nafila ana mata baɗi kamar yadda ake yi wa sallar farilla sai dai ƙarfin wato ita sujjadar a cikin sallar nafila ba ta kai ƙarfin sujjadar a cikin sallar farilla ba wannan kuma gwargwadon ƙarfin sallar ne kamar yadda sallar farilla ta fi sallar nafila to haka kuma yin sujjada a cikin sallar nafila bai kai karfin yin sujjada a cikin sallar farilla ba Allah ya samu dace tambaya ta biyu shine wata baiwar Allah take cewa matar da take shayar da jaririnta ya kai shekara guda a duniya shin idan tana wahala za ta iya shan ruwa saboda wannan shayar da jaririn da take yi alhali ya kai shekara guda a shari'a ta bada dama wa mace da take shayarwa idan tana galabaita tana wahala fiye da yadda ya kamata a ce ta wahala ko fiye da al'ada shari'a ta ba ta dama ta sha ruwa amma ta ba dubiya azuminta daga baya kamar da ita ma mai tambayar haka ta rubuta cewa shin za ta iya sha daga baya ta rama eh za ta iya shan ruwa daga baya ta rama azuminta hukuncin su ɗaya ne da matar da take da ciki matar da take da ciki ita ma in ta gaba za ta iya azumi ba tana wahala sosai to ya halatta a shari'a ta sha ruwa daga baya ta biya azuminta gurgudun yadda ta sha da wannan nake so kuma in yi tambihi kaɗan akan wannan matsalar da da yawa za ka ji tana yawo a cikin mutane shin matar da take shayarwa ko matar da take da ciki idan har ta sha ruwa me abin da yake kanta na wajibi a shari'a a cikin malamai akwai waɗanda suka tafi akan cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa idan har suka sha ruwa abin da yake kansu biyan azumi ne kadai sawa'un sun sha ruwan saboda kansu ne ko sun sha ruwan saboda jaririnsu duka hukuncinsu ɗaya shine su biya azuminsu bayan lokacin da wato suka daina shayarwa ɗin magana ta biyu malaman da suka rabe suka ce matar da take shayarwa ko take da ciki idan ta sha ruwa ne don kashin kanta ita ita ne take wahala dan kanta ta sha ruwan to abin da yake kanta shine biyan azumi amma idan ta sha ruwa ko wato ta sha ruwa tana shayarwa ko tana da ciki dalilin dan da ke cikinta ko dalilin dan da take shayarwa ba ita ne za ta wahala ba a'a dan ne zai wahala ba ita ne za ta wahala ba cikin ne zai wahala yasa ta sha to anan suka ce za ta biya azumin ta na ramadana sannan kuma za ta yi kafara za ta ciyar suka dora mata abubuwa guda biyu akwai magana ta uku wadda take magana ce wadda take mai rauni cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa idan sun sha ruwa abinda da ke kansu shine ciyarwa a duka cikin waɗannan maganganu guda uku magana ta farko ita ce tafi karfi ita ce tafi karfin dalili ma'ana mace mai ciki da mace mai shayarwa sawa'un ta sha ruwan dan kanta ne ko ta sha ruwan dan jariri ta sha ruwan dan kanta ne ko ta sha ruwan dan cikinta ne duka hukuncinta shine biyan azumi ne a kanta ba a cewa ta biya azumi sannan kuma ta yi kafara domin duka da biyan azumi da yin kafara duka badal ne ma'ana canji ne na abin da da ba ta yi ba to ba za a ɗora mata canji guda biyu ba idan aka ce in ba kai kaza ba kai kaza ba zai ce kuma a haɗa maka abu guda biyu ko duka badali ne canji ne na wancan da baka samu ba a ɗora maka guda biyu a ce kai sannan babu dalilin da yake nuna cewa za ta ciyar bayan ta riga ta biya azumin ta duka waɗanda aka ba su dama su sha azumi babu wanda aka ɗora masa ya biya azumi sannan kuma ya ciyar don haka shi sa malamai suka tafi akan cewa wannan magana ce wadda take mai rauni sannan magana ta uku ita ma a wadda take nuna mace za ta iya ciyarwa kadai saboda tana shayarwa ko tana da ciki ta sha ruwa za ta iya ciyarwa kadai shi ma wannan ba shi da dalili ko cikin alkur'ani ko cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da sa malamai suka rinjayar ko magana da tafi karfi cewa mace abin da yake kanta shine ta biya azumi saboda hadisi ya zo cikin musnad da Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce inna Allah wada'a 'ala al-musafiri as-sawma wa shatra as-salah annabi sallallahu alaihi sallama yace Allah madaukaki ya sariyar wa matafi azumi da kuma rabin sallah an saryar masa an dauke masa matafi yin azumi a cikin tafiyarsa kuma sai aka ba shi dama aka sauke masa rabin sallah ma'ana sallolin da ake yin su raka a hudu isha'i a zahar la'asar aka ɗauke masa rabi aka bar masa rabi sai yace wa anil hamili wal murdi'i isau. wanzu Allah sai yace hakanan kuma an ɗauke wa mata mai ciki da mata mai shayarwa an ɗauke musu azumi to an ka duba wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da yace matafiyi an ɗauke masa azumi an ɗauke masa mai hukuncinsa matafiyi shine daga baya biya hukuncin matafiyi da Allah maɗaukaki ya ce kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda yake matafiyi ne daga cikin ku ko ba shi da lafiya to Allah maɗaukaki ya ce sha ruwa daga baya ya biya wasu kwanaki na daban kenan abin da ke kan mutumin da ya sha ruwa saboda tafiya shine ya biya azumin sa kuma sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada shi da mai ciki da mai sharwa a cikin hadisi guda ɗaya ya ce an ɗaukewa mai tafiya azumi sannan sai ce an ɗaukewa mai ciki da kuma mai shayarwa ita ma azumi kenan kaga hukuncin su ɗaya ne kamar yadda shi biya zai yi to haka ita ma mai ciki haka mai shayarwa ita ma biya za ta yi sannan abu na biyu a idan mun duba kiyasin mutumin da a matar da take da ciki ko matar da take shayarwa ba zai yiwu ka haɗa ta da waɗanda shari'a ta ce ciyarwa za su yi ba wanda shari'a ta ce za su ciyar a cikin masu azumi duka su ne guda biyu marar lafiya da yake da lafiyar dawwamamme wanda ba zai gushe ba don mutumin da yana da ciwo ba zai iya azumi ba kuma ciwon nasa al'ada baya warkewa irin wannan ciwon to wannan abin da ke kansa shine ciyarwa na biyu shine mutumin da tsufa ta riga ta kama shi ya girma ya manyanta mutumin da ya riga ya girma ya manyanta zai dawo yaro ne daga baya iya azumi ba zai iya ba to waɗannan kaga saboda ne saboda illar su dawwamammiya ce ba za ta gushe ba sai aka ce su ciyar to amma mai ciki da mai sharuwa illar su tana gushewa ko ba ta gushewa amsa shi ne tana gushewa da haka shi sa malamai suka ce sun fi kusa da marar lafiya marar lafiyar da ciwon su zai gushe shi ko hukuncin sa shine ya biya azumi man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra a shubhar waɗanda suke cewa mace mai ciki ko mace mai shayarwa idan ta sha ruwa ciyarwa za ta yi kawai abin ne da aka ruwaito daga abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda cewa abdullahi dan abbasin yana cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa idan sun sha ruwa su ciyar to wannan magana da aka ruwaito daga abdullahi dan abbasin an ruwaito sun kuyanta daga abdullahi dan abbas an ruwaito daga abdullahi dan abbasin yana cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa idan sun sha ruwa saboda kansu su biya azumi idan ku sun sha ruwa saboda ɗan tayin da ke ciki ko ɗan da ake shayarwa yace to za su biya sannan kuma su ciyar an ruwaito ne daga abdullahi dan abbas sannan an ruwaito daga abdullahi dan abbasin yana cewa mata mai shayarwa da mai ciki idan sun sha azumi abin da ke kansu shine biyan azumi kaga maganganu guda nawa maganganu uku aka ruwaito daga wajen abdullahi dan abbas da haka malamai sai suka ce to ashe abdullahi dan abbasin nan da ya ce mace mai ciki da mai shayarwa idan sun sha ruwa za su ciyar yana nufin bayan sun biya an gane ko saboda an ruwaito daga wani tabbatacce cewa ya ce za su biya kenan shi yana da cikin malaman da suka tafi akan cewa idan har ta sha saboda kanta ne ta biya idan ku ta sha saboda ɗan tayin cikinta ne ko ɗan da take shayarwa za ta yi biya ne sannan kuma ta ciyar har yanzu wannan muka ce ita ba wannan maganar da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun saba abdullahi dan abbas a wannan fahimta an gane ko da haka zamu ga cewa bai kamata a dogara da magana Abdullahi dan Abbas ita kada a bada wannan fatawar ba saboda an ruwaito kishiyar wannan maganar daga Abdullahi dan Abbas wani abin da zai nuna maka cewa wannan abin bai daidai da shari'a ba shine idan mace aka ce in tana ciyarwa a in tana shayarwa ko tana da ciki ciyarwa za ta yi to za ka iya samun wata matar a rayuwarta gaba ɗaya har ta koma zuwa ga Allah ba ta yi azumin Ramadana ba wannan ko ya saba wa asali inda haka yana faruwa da an a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce mata gaba ɗin rayuwarta ba ta azumi ta koma zuwa ga Allah domin ka samu cewa bana tana da ciki dan haka ba za ta azumi ba baɗi in Allah maɗaukaki ya kai mu tunda bazana tana da ciki baɗi tana me kenan tana shayarwa kafin Allah maɗaukaki ya kai mu wata shekara ta sake samun ciki dan galibin mata shekara biyu ne tsakanin ciki da cikin su to kaga sai ta tsawon rayuwarta gaba ɗaya ta shekara 20 a rayuwarta ba ta azumi ba da haka wannan daga cikin abin da ya saba wa shari'a an gane ko ya saba usulul shari'a kuma yana daga cikin abin da ke sa mata kasalan azumi idan suka ji an ce ciyarwa za su yi za ta iya mai da jani ba zan yi azumin nan ba sai ta ɗabgi ruwanta saboda ta san cewa liyabilitin ba kanta yake ba mai gida ne zai nemo tsabar da za a ciyar mai gida ne zai nemo abincin da za a ci ko kuma ita tana da damar da za ta ci yanzu ko mu nan da wannan zafin ranar da ake yi na bana inda zabi aka bayar aka ce ko kai azumi ko ka ce da Allah za mu dauka ko shakka babu da yawa daga cikin za su dauki za su shiyarwa ne to wannan yana daga cikin dalilan da ke nuna cewa asali abin da yake kan mace mai ciki ko mai shayarwa matukar ta sha ruwa shine biyan azumi lokacin da Allah madaukake ba ta dama Allah ya samu dace za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu hudin alaihi salam za mu tashi ayata 25 a cikin wannan sura mai albarka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم نعم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم shi sa da ce muku da zaɓi za a bayar da yawa daga cikin mutane za su zaɓi ciyarwa ne kaga Allah batun daga safiya ya fara mixing ko anan Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi haƙiƙa mun aiko annabi nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa ga mutanansa inni lakum nadhirun mubin shi annabi nuhu alaihi salam da muka aiko shi yana cewa inni lakum nadhirun mubin lalle ni mai gargadi ne gare ku kuma bayyanannen gargadi Allah ta'budu illa Allah abinda nake muku gargadi da shi kada ku bauta wa kowa sai Allah subhanahu ta'ala shi kadai inni a akhafu alaikum azaba min alim lalle ni ina jin tsoro gare ku ina muku jin ina ji muku tsoron azaba min wato azabar wani wuni alimin wanda shi wannan azabar wannan wunin wuni ne wanda yake mai raɗaɗi mai tsananin gaske Allah ka tsare mu a yadda Allah subhanahu wata'ala ya saba a cikin alkur'ani duk lokacin da aka faɗi irin wato musantawa ko ƙaryatawa ko ƙalubalantar da kafirai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to daga Allah maɗaukaki ya irin wannan maganar sai ya kawo wasu labarai na waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da murarrashi ga annabi alaihi salatu wassalam a baya mun karanta irin gwagwarmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yi da Qurayshawa kafirai a wancan lokaci su ce kaza ya ce kaza su ce kaza ya ce kaza to bayan Allah madaukaki ya samu dogon zango yana magana akan wannan to sai ya kawo kissar annabi nuhu alaihi salam domin ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani in an karyata shi ba shi kadai ne aka fara karyata ba ya sani in an masa izgilanci ba shi kadai aka fara yi wa izgilanci ba ya sani in an muzanta shi ba shi ne farko ba annabawan da suka gabace shi ma an muzanta su to anan Allah subhanahu wataala ya fara da maganar annabi nuhu alaihi salam an ba ku manta ba wannan sura ana ce dama suratu hudin sunanta wato an ambace ta suratu hud saboda doguwar kisar annabi hudu alaihi salam da aka kawo a cikin surar amma annabi hudu alaihi salam ba shi kadai ne aka ambata a cikin wannan surar ba kamar yadda gashi yanzu an ambaci annabi nuhu alaihi salam yasa annaba guda bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan sura duka da rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wannan shine suratu a annabi nuhu alaihi salam akwai kissar annabi hudu alaihi salam akwai kissar annabi salihu alaihi salam akwai kisar annabi shu'aibu alaihi salam akwai kisar annabi lutu alaihi salam akwai kisar annabi ibrahim alaihi salam akwai kisar annabi musa alaihi salam duka wannan Allah madaukaki ya ambata domin rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fara da annabi Nuhu alaihi salam domin shine awwalur rusul shine farkon manzannin Allah da Allah madaukaki ya aiko idan kaji Allah subhanahu wataala yayi magana akan annabi Nuhu alaihi salam to a matsayin sa ne na awwalur rusuli farkon manzannin Allah kafin annabi Nuhu alaihi salam duka waɗanda ake aikowa annabawa ne ba manzanni ba amma annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzanni kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisin hadisin Isra'i da Miraj yana ba da labarin a hadisin shafa'a hadisin ceto wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin mutane da za su je wajen annabawa suna neman ceto idan sun je wajen annabi Nuhu alaihi salam za su ce anta awwalur rusul kai ne farkon manzannin Allah da wannan malamai suka ce to ashe farkon manzannin Allah shine annabi Nuhu alaihi salam sauran kafin da suka zo kafin shi dukansu annabawa ne menene bambanci to tsakanin annabi da manzo din in haka ne malamai suna da manganu da yawa akan menene bambancin annabi da manzo amma maganar da ta fi zama daidai wanda dalilan alkur'ani da shari'a gaba ɗaya za su goyi baya shine shi annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da dama masu imani ba sa shirka ba sa kafirci shi yasa za ku ga annabi nuhu annabi adamu alaihi salam ba manzo bane annabi ne saboda shi lokacin mutane suna kan tauhidi babu shirka a cikin su da haka shi annabi ne na Allah amma annabi nuhu alaihi salam lokacin da aka aiko shi mutane suna kafirci ne Allah madaukaki ya aiko shi zuwa ga mutanen da tuni suna kafirci suna bautan wasu daga cikin gumaka wa qalu la tazarunna alihatakum ولا Wala ودا ولا yaghutha wa يغوث wa ونصرا suna bautan waɗannan a matsayin gumaka da haka abdullahi dan abbas yake cewa dukkan mutane da suna kan tauhidi ne kafin zuwan annabi nuhu alaihi salam ba a fara samun shirka a cikin mutane ba sai a cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam da Allah madaukake ce kanan nasu ummatan wahida al'umma da sun kasance suna kan wato al'umma guda ɗaya. mutane suna kan al'umma ɗaya. ay ala tauhid wa makanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu mutane da ba su zamo ba sai al'umma daya fakhtalafu amma sai suka yi sabani lokacin da suka yi sabani to lokacin Allah madaukaki ya aiko annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa to annabi Nuhu alaihi salam ɗaya ne daga cikin wato manzannin Allah ko manzannin Allah masu girma masu daraja kamar yadda malamai suka tafi akan cewa mafi yawan malamai suka tafi akan cewa su ulul azmi na rusul guda biyar annabi nuhu alaihi salam yana cikin su manya manya cikin manzannin Allah tabaraka ta'ala kamar yadda Allah madaukake cewa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza guda biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara ambata saboda girman sa sa duk da cewa shine na karshe wajen zuwa sai ya ce kuma min nuhi sai annabi nuhu shi kuma sai aka ambace shi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shine farko wajen zuwa wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam waɗannan sune ulul azmi min ar-rusul annabi nuhu alayhi salam yana daga cikin annabawan da suka yi gwagwarmaya mai yawan gaske da mutanensu da Allah madaukaki ya aiko shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at tufa wa hum zalimun Allah ta'ala ya ce mun aiko annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa falabitha fihim alf sanatin ya zauna a cikinsu shekara dubu illa hamsin na amin hamsin ne kaɗai babu wannan shekara ɗari tara da hamsin ɗin duka yana musu lokacin wa'azi kenan shekarun wa'azi ne da haka ya ce fa aka zahu tufanu bayan wannan shekarun ne kuma ruwan tsufa ne zo halakar da su kenan annabi nuwa alaihi salam ya zauna a tsawon iya shekarun wa'azi kawai shekara ɗari tara da hamsin amma duk da haka da yawa daga cikin su ba su yi imani da shi ba kaɗan ne daga cikin mutane suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam wasu malamai suna cewa 80 wasu suna cewa 40 daga cikin mutanen da Allah madaukaki ya ko annabi nuhu alaihi salam cikin su to wannan shekaru 950 ba shine iya shekarun annabi nuhu alaihi salam ba domin Allah madaukaki ya ce falabi fa fihim alfa sanatin illa 50 amma fa akhadhahum tufan to kaga bayan tufan da kuma ya ci gaba da rayuwa shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce yana dan shekara 40 Allah madaukaki ya aiko shi ya zauna a cikin mutanen sa yana wa'azi shekara 950 sannan bayan ruwan tufana ya rayu shekara 60 aka Abdullahi dan Abbas ya ce in ka hada nawa kenan shekara 250 haka abdullahi haka ah, abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa ya dace shekarun annabi nuhu alaihi salam kenan akwai ma daga cikin malamai waɗanda suke ganin a shekara hamsin ne aka aiko shi akwai waɗanda suke ganin yana shekara ɗari ne aka aiko shi akwai ma waɗanda suka ce yana shekara ɗari biyu da hamsin a rayuwarsa aka aiko shi sannan bayan tufanan kuma akwai waɗanda suke ganin shekara sittin ya yi bayan tufana kamar yadda abdullahi ɗan abbasin ya faɗa akwai wanda kuma suke ganin shekara ɗari biyu da hamsin ya yi bayan tufana akwai malaman da suka ce ma shekara ɗari hudu da hamsin ya yi bayan tufana kaga anan za ka ga shekarun sun yawa an gane ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi tsawon rayuwa domin ya zama izina da darasi ga al'umma domin hujja ta gama tsayawa an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan tsawon rayuwa ya isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da haka mutane kaɗan ne suka imani da shi Allah ta'ala ya ce wa arsalna nuhan ila qaubihi inni lakum nadhirun mubin inni da fataha da kasra wa hamza inni lakum nadhirun mubin haka wasu daga cikin makaranta suka karanta amma wasu suna karantawa anni lakum nadhirun mubin duka tabbatattun kirawoyi ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama in a ce anni lakum haka ibnu kafirin ya karanta haka ibnu amir al ya karanta haka al-imam al-kisa'i ya karanta haka kuma yaqubul hadrami daga cikin makaranta guda uku da suke cikawa goma haka suka karanta amma sauran makaranta suna karantawa daga arsalna nuhan ila qaumihi inni idan an ce inni suna ana nufin cewa fa qala ana kaddara qala ma'ana qala inni sai zama min maqulul qawl wato domin in ana cewa inni ne a farkon magana qala sai yace inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne gare ku idan an ce anni kuma suka ce ana kaddarawa akwai ba'un ne walaqad arsalna nuhan ila qaumihi bi anni lakum nadhirun mubin wato Allah madaukaki ya aiko annabi nuhu alaihi salam me ya aiko shi da shi ya aiko shi da cewa shi mai gargadi ne mai kuma bayyanannen gargadi Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta kowa sai Allah shi kadai wannan shine kuma wato ginshikin da'awar annabawa dukkan annabawan Allah ginshikin da a wasu shine a kaɗaita Allah da bauta domin dukkan annabawa da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ce tushen su ɗaya ne al-anbiya'u ikhwatul li'allat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace su annabawa da kake ganin su ƴan uwa ne ƴan uba abuhum wahidun wa ummahatuhum shatta baban su daya uwa ne daban-daban in an ce ikhwa li Allah ana nufin dan uba wanda kuka hada uba da shi amma uwa daban-daban manzo Allah ce to duk annabawa kamar yan uba suke uwa ne daban-daban ma'ana dukkan su asalin abin da suka zo da shi tauhidi kadai ta Allah ne menene yake bambanta su shine shari'a shari'o'i ne take bambanta tsakanin annabawa amma usulul iman baya bambanta tsakanin annabawan Allah duk abin da annabi ya kira zuwa gare shi na asalin shari'a na asalin imani to sauran annabawa ma suna kira zuwa gare shi da haka Allah ta'ala ce Allah ta'budu illallah shi yasa ubangiji ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tanibu Allah ta'ala yace hakika kowace al'umma mun aiko mata da manzo menene abin da muka aiko manzon nan da shi mun daiko shi ne da ya isar da sakon kadaitakar Allah subhanahu wataala an i'budu Allah wa tanibu tagut ku bauta wa Allah ku nisanci bautar wani Allah haka Allah maɗaukaki yake aiko dukkan annabawa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba aiko wani manzo kafin kai ba face mu masa wahayi menene abin da muke masa wahayi da shi mu kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai kada ku hada shi da abokin tarayya ashe wannan shine babban makasudin zuwan annabawa su gaya wa mutane kadaitakar Allah za ka samu mutane duka sun yadda in aka ce wa ya halicce su za su ce maka Allah ne Wake saukar da ruwan sama Allah ne wake ke ba ku Allah ne wake hana ku Allah ne amma inda ake samun matsala da mutane shine yarda da cewa tun da shi ya halicce ku shi ya samar da ku shi ke ba ku shi ke hana ku to ko bai kamata ku haɗa shi da wani kuma su shi kishiya ba wannan shine rigimar annabawa da al'ummarsu shine rigimar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kafirin da ya samu a zamaninsa sun yadda in an ce wa ya halice su Allah ne wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in aka ce wa ya halice ku za su ce Allah wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di ma mawtiha la yaqulunna Allah inda za a tambaye su wai wa ke saukar da ruwan sama ne ya rayar da ƙasa bayan ta mutu za su ce Allah ne amma kash matsalar su su ba su yadda kuma su kaɗe ta Allah maɗaukaki da bauta ba gani suke wai an yi wa Allah wal iyazu billah a ce kowa wajen Allah madaukaki kai tsaye zai tafi kaga wannan sifa ce ta gajiyawa suka ba wa Allah duk wanda ya ɗauka ba zai roki abu agon Allah kai tsaye ba to yana sifanta Allah madaukaki da gajiyawa ne irin ta dan adam dan adam da yake tauyayye ne mai tauyayyen iko ne gajiyayye ne shine baya iya sauraron wannan da wannan da wannan da wancan a lokaci daya idan kuka zaɓi mutum a matsayin gwamna na jihar ku ba zai yiwu a ce kowa ya zo da kansa ya faɗi bukatarsa ba ba zai yiwu ba shi yasa in an yi gwamna sai an yi kwamishinoni ka yi ka rike can ka yi ka rike can duk matsalolin can kai ka jiyo in ka kasa magancewa to ka ƙara so min da ita don magance matsalar a yi a yi sa haka ma sai an hada da kantomomi a local government duk wasu taimaka saboda gajiyawa ne irin ta dan adam amma Allah subhanahu wa ta'ala da ni da kai da wani da yake wata ƙasa da wanda yake gabar da wanda yake yamma da wanda yake kudu inda a lokaci da zamu daga hannu muna roƙon Allah maɗaukaki da sautin wani ba zai hana Allah maɗaukaki jin sautin wani ba to kaga Allah subhanahu wataala ba za ka sifanta shi da isufa bayi ba ballanta ka kaskantar da shi to ka abin da suke gani suna ganin dole sai sun yi kamun kafa da gumaka wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'una inda Allah Allah madaukaki ce suna bautar wani Allah wanda ba zai cutar da su ba zai amfane su ba wa yaquluna suna cewa haula ishfa'una inda Allah wai waɗannan gumakan su ne za mu kamun kafa da su zuwa wajen Allah saboda suna ganin ba za su roki Allah maɗaukaki kai ɗaya ba sai sun mutu waɗannan gumakan shi ko fa Allah cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibuli li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun da haka Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah ta'budu illa Allah abinda muka aiko manzon manzon annabi Nuhu da shi shine lalle su kade ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta inni akhafu alaikum azaba yawmin lalle ina ji ku tsoron azabar wani wuni alimin wanda yake mai radadi Allah ka kiyaye mu da azaba na'am فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون الله سبحانه وتعالى yana ba da labarin har yanzu abin da ya faru tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da mutanansa yace fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi waɗanda suka gawurta masu fada aji daga cikin kafirai min qaumihi daga cikin mutanansa sai suka ce ma raka illa basharan mitlana mu fa ba ma ganin ka face kawai mutum ne mitlana kwacin kwacin kamar mu kake mutum wa ma taba aka ba ma ganin waɗanda suka bi ka illal na hum raziluna face su ne kaskantattu daga cikin mu badiyar ra'ayi su ma sun bi ka ne kawai a zahirin ra'ayi ba su tsaya sun yi dogon tunani ba wa ma da lakum alina min fadl kuma mu ba ma ganin cewa kuna da wata falala kan mu bal na nadhunnukum kazabin muna ganin ku makaryata ne da kai da waɗanda suka yi imani da kai din duka muna muku ganin cewa makaryata ne ku wato wannan al'ada wata al'ada ce da dama mabiya wato makiya annabawan Allah suka saba yi da makiya manzannin Allah idan annabin Allah madaukaki ya zo sai su nemo na abu na duniya sai su jingina da shi su suna ganin ma'auni na cewa wannan ɗan sako ne daga Allah wani tarkacen duniya ne yana da shi ko ba shi da shi shi yasa anan almala'u wato in an ci al'ashirafu su ne maɗaukaka masu faɗa aji sukan ce akan ce almala'u da al'ashraf da ar-ru'asa da jagorori saboda mali'una bi ara'ihim wa mai yaqulu saboda sun koshi sun gamsu da ra'ayinsu da abin da suke faɗa ko mali'una bima yutaju ilayhi minhu ko kuma suna ganin cewa sun koshi saboda irin bukatu da ake zuwa musu da shi su ga cewa sun kai shi yasa almala'u ake cewa al-ashraf ar-ru'asa saboda galibi duk wanda Allah madaukaki ya bashi mulki ya bashi shugabanci ya sa madaukaka to in ba Allah madaukaki ya masa gamdakatar ba zaka ga cewa yana ganin cewa fi kowa fahimta fi kowa ra'ayi ra'ayinsa ya fi da kowa zama daidai sai wanda Allah madaukaki ya datar da shi ubangiji ta'ala ba da labarin waɗannan masu faɗa a ji na mutanen annabi nuhu alaihi salam suna cewa ma raka illa basharan mislana suna masa ganin cewa shi fa ba kowa ba bane mutum ne dan me za su bi mutum su suna ganin ai in Allah maɗaukaki zai aiko to bai kamata ya aiko mutum ba tunda su ma mutane ne a sami bambanci mana ya kamata a aiko wani mala'ika ne daga cikin mala'iku amma ba Allah madaukaki ya aiko mutum ba wannan kuma shine abin da dukkan makiya annabawa da masu karyata annabawa suka saba fada su ce wa annabin Allah ai mutum ne dan haka ba za su bi shi ba in haza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum su ce wannan ba wani bane fa ma haza illa basharun mithlukum mutum ne kamar ku yuridu an yatafaddala alaikum kawai ɗaukaka yake so ma haza illa basharun mithlukum ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun walain abatum basharan inda kuma idan lakhasirun Allah ta'ala yana ba da labari a wani wuri suna cewa wannan fa ba kowa ba ne face mutum ne kamar ku ya kulu min mata mimma ta'kuluna minhu yana cin abin da kuke ci wa ya min mata sabuna. yana shan abin da kuke sha walain tun basharan mislakun. matukar kuka bi mutum kamar ku Inda kuma idan lakhasirun to kun halaka wannan duka yana daga cin abin da wato masu inkari wa annabawa masu musanta annaba suka saba faɗa su ba zai yi su bi mutum dan adam kamar su ba wannan duka kuma yana nuna cewa annabawan Allah mutane ne domin da ba mutane bane Allah madaukaki bai kareta ce ai ba mutane bane amma duk inda suka ce mutane ne Allah madaukaki bai kareta ba me ce ba mutane bane mutane ne kamar yadda Allah madaukaki ce zalika bi annahu kanat tatihim rusuluhum bil bayyinati fa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw wa Allah wallahu ghaniyyun hamid Allah ta'ala ya ce bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzanninsu suna zuwa musu da bayyanan hujjoji qalu amma sai su ce abasharun yahdunana su ce wai dan adam mutum ne zai shirye da mu saboda suna ganin cewa ba zai yiwu a ce mutum kamar su shine zai zama jagoransu ba kaga wannan wata jarrabawa ce da Allah madaukaki yi amma in ba haka ba ai falala ce ta Allah ya zama da zai aiko dan aike sai ya aiko mutum kamar in aka aiko muku aljini ya za ku mu'amala da shi in aka aiko muku mala'ika ya za ku yi da shi yasa Allah kuke a nuri yace walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa lalbasna alaihim ma yalbisu yace ai da a ce mun sanya dan aikan ma mala'ika ne la ja'alnahu rajula da sai dai mun sanya shi a sifar mutum saboda ba zai yi su mu'amalance shi ba a matsayin sa na sifar ta mala'ika domin kaga mala'ika ba sai irin rikicewa da zakai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin sifar da ya ga jibrilu a kai ya ce ya gan shi da fuka-fukai guda 600 haka manzo Allah ya ce ya ga jibrilu kullu janahin ga saddal ufuk ya ce kowane fuka-fuki guda ɗaya ya rufe sararin samaniya amma ya gan shi da fuka-fuki guda 600 lahu tu janahin haka manzo Allah ya ce na gan shi da fuka-fuki guda 600 kullu janahin ga saddal ufuk to idan ka ga mala'ika ya zaka shiga kenan wani irin hali zaka shiga shi yasa Allah madaukake ce walau ja Allahu rajulan walau ja malakan la ja rajula da ma mala'ika muka sa dan aikan da sai mu sanya shi a surar mutum saboda shine zaka iya mu'amala da shi ka iya fahimtar sai iya fahimtar ka kenan kaga kenan falala ce ta Allah madaukaki amma sai suka juya ta su kuma maimakon su dauka falala ce ta Allah da ya aiko musu wato manzo a sifar a matsayin dan adam irin su an gane ko idan an ce ɗan adam irinsu ma'ana su ma yadda suka faɗa ai suna nufin cewa ɗan adam ne yana ɗabi'u irin dan adam duk lokacin da kaji alkur'ani ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin manzanni ya ce mutum ne kamar ku abinda ake nufi mutum ne kamar ku wajen ɗabi'arsa yadda Allah madaukaki halicci ɗabi'un ɗan adam suna da bukatu su ci abinci shi ma manzo yana da bukatar ya ci abinci misalin ku ne wajen kuna da bukatan ku sha shi ma yana bukatan ya sha kuna bukatan ku yi bacci yana bukatan ya bacci kuna da bukatu irin na yan adam shi ma da irin wannan bukatun amma daraja ɗaya ce ba ɗaya ba ce kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ni mutum ne mislukum kwatan kwacin ku amma sai dai bambanci na da ku yuha ilayya ni ana min wahayi ku ana muku ne to Allah subhanahu wataala yana nuna yadda mutanen annabi nuhu alaihi salam suka takarkare akan cewa su ba za su taba gamsuwa da abin da ya zo da shi ba tun da shi dan adam ne wannan fa dan adamtakar da suke da'awa ce cewa dan adamtakar sa ne ta sa ba za su bi shi ba amma mutumin da yake mai taurin kai mai jin kai duk yadda aka yi da shi ba zai gaskata ba domin inda an aiko musu da wato wata sifar ma ba wannan din ba da za su samu abin da za su fara domin dan adam din ma ai akwai zo kaga za ka ga cewa mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwarin shawa da suka yin imani ai su sun yadda aiko wani dan adam din amma ba shi ba sun yadda inda wani ne madaukaki a cikin su aka kawo to da yafi da za su iya yadda amma kuma a wani lokacin kuma suna cewa shi me yasa aka aiko dan adam suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatin adhim wai me ya hana ne a saukar da wannan alkur'ani wa wani mutum wanda yake mai girma a cikin alkaryoyin nan guda biyu ko dai makka ko ta'if a samu wani babban mutum bana amma sai a turo maraya talaka marar kuɗi to kaga ashe kenan wani lokacin suna so a turo mutum din amma dai ba wannan mutum din ba kenan kaga Allah subhanahu wataala suke so su bashi umarni ga hanyar da ya kamata ya bi wajen aiko sako idan kuwa rayuwar duniya Allah subhanahu ta'ala, yadda ya ga dama haka ke rabawa ya za a ce manzancinsa kuma ku ne za ku yi masa shifta ku ce ga yadda zai domin Allah maɗaukaki da ya tayar musu masani ya ce ahum ya kashe buna rahmatar rabbik su suke raba rahmar ubangiji ne na hannu kasam na bai lahun ma ishe ta hayatin duniya mu ne muka raba musu rayuwarsu ta duniya ba rayuwar duniya ma Allah maɗaukaki ne ya raba wannan ya bashi kuɗi wannan yi shi talaka wannan yi shi mai mulki wannan babu mulki haka yake yi amma za ka duba ka ga wani lokaci a gari kaza wani shefu kowa arziki shefu kowa kuɗi amma in aka jera shi da wani a maganan wayo shi kuma da kokobo amma zunzurutun wayo wancan din wani sai kaga cewa ana kirga shi cikin mutanen da ba su da wayo a unguwar amma ya fi kowa kuɗi kaga Allah ne yake yin ganin damansa in dabarar neman kuɗi ne da a ce duk wanda ya fi wayo to ya kamata ya zama ya fi kuɗi amma abin ba haka bane in ka ga wani arzikin da yake da sai ka rasa ya aka yi samu Allah ne ya ga dama ya ajiye, jarrabawa ce in ka ga wayan wani amma bai yi kuɗi ba sai ka ce a ah, ikon Allah ka duba wani wayan da yake da shirin rayuwar duniya amma ya kasa yin kuɗi to da yake Allah madaukaki shi ke rabawa yadda ya ga dama to in rayuwar duniya Allah madaukaki shi ke rabawa yadda ya ga dama yaya za a manzanci kuma ce ku ne za ku zaɓi hanyar da Allah madaukaki da ku annabawa suka ce wa ma zara ka taba aka illa ladina hum araziluna suka ce ai mu muna ganin waɗanda suka bi ka a cikin mu duk kaskantattun mu ne wato yana daga cikin shubhar masu ta annabawan Allah in suka ga waɗanda suka yi imani kaskantattun mutane ne kuma dama shine abin da ya fi sauki ita gaskiya in dai maganin bi ne a kawo gaskiya a bi to wanda yake kaskantacce ya fi saukin ya bi a kan mutumin da yake ɗaukaka domin duk wanda yake ganin shi yana da ɗaukaka in aka turo annabi in ya gaskata shi to ai gama yana ganin ɗaukaka su za ta yi kasa kenan domin dole ya bi annabi wani ga abin da yake sa masu mulki ba sa iya bin gaskiya sau da yawa saboda kar su koma ƙarƙashin wani to shi yasa galibin masu bin annabawa a farko farko in suka zo kaskantattun mutane ne shi yasa hirakal lokacin da su abu sufiyan radiyallahu ta'ala nu suka yi tafiya suka je wajen sai yana tambayin su akan siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin manzon Allah ya zo amma yana so ya tabbatar shin wannan annabin na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba yake tambayan su shin waɗanda suke bin su maɗaukaka ne ko kaskantattu ne sai suka ce ai tauri suka ce kaskantattu ne saboda suna ganin tun da shi maɗaukaki ne aka ce kaskantattu ne ba zai sha'awar abun ba sai ya ce haka dama biya annabawa suke in suka zo kaskantattun mutane da suke bin su haka ya raka ya faɗa to dama ɗabi'ar kenan da haka shi yasa suka ce wa ma zama ka taba ka illa labinhum na badiyar rai kamar yadda Allah ya bada labari a wani wuri qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun suka ce za mu imani da kai alhali kaskantattun mutane ne suka bi ka sun kuma ce wa ma nara lakum alaina min fadl mu ba ma ganin kuna da wata fadala akan mu dan me za zamu bi ka kenan tunda kai muna ganin kai ma mutum ne kamar mu kana da bukata irin yadda nake muka bukata daga jinsin mu kake ba ma ganin kana da wata falala da haka suka ce balla zunnukum kadibina wato nau'uka ne na hanyoyin karyatawa suka fada wa annabi nuhu alaihi salam na farko sun ce shi mutum ne kamar su don haka ba za su bi shi ba na biyu sun ce kaskantattu ne suke bin su don haka su ba za su je su yi tarayya da kaskantattu ba na uku suka ce a bayan kaskantattun ne suka ce kuma ma na kattaba aka illa labinhum araziluna badiyar ra'ayi badiyar ra'ayi an karanta shi da kira a guda biyu wasu daga cikin malamai suna karantawa badiya da ya wanda shine abin da alarma ya karanta badiyar ra'ayi wato zahirar al'amri kawai sun bi bayyanannen al'amarin ne kaman bada yabdu abu ya bayyana wato abin da ya bayyana musu a fili kawai suka bi ba ta tsaya sun yi dogon tunani ba ko kuma badi'ar ra'ayi kamar yadda wasu makaranta suke karanta sai su awwalar ra'ayi kenan badi'a min min a yabda'u wato farkon lamari kawai suna zuwa ana zuwa kawai suka karba wai ya kamata a ce sun tsaya tukuna sun jira su ga yaya abin yake tukun kafin su karbe shi ba wai yana zuwa su karba su runguma ba to kaga wannan yana nuna suna ganin cewa waɗannan kaskantattun mutanen bayan kaskantacci su kuma ba su da hangen nesa shi yasa suka bi annabi nuhu alaihi salam sannan a ƙarshe kuma suna cewa ƙarshe ma Allah wato ma nara lakum alaina min fadl suna ganin dan me za su bi shi alhali ba shi da wata falala a kansu nan karshe suka karita shi suka ce bal nadhunnukum kadhibina muna ganin ku makarita ne sun ce nadhunnukum alhali annabin Allah ɗaya ne annabi Nuhu alaihi salam a lokacin saboda waɗanda suka bi shi ai su ma sun gaskata su da haka suka dauke su suka yi musu kudin goro ma'ana da annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda suke bin su dukkan su gaba ɗayan su makarita ne Allah ka tsare mu na قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون النبي نوح عليه السلام يتي قبل قال يتي يا قوم يا قوم تانينا أرأيتم كبان لاباري منا in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na kasance akan bayyanannun hujjoji min rabbi daga ubangiji na akan abin da na zo muku da shi wa atani rahmatan min indihi kuma ubangiji na ya bani wata rahama da wani jin kai min indihi daga wajensa fa ummiyat alaikum ku kuma aka rufe muku wannan wato rahamar ba ku ganta ba ko aka rufe muku wannan hujjar ta fito muku fili ba anul muha? shin za mu farlanta muku ne mu dolanta muku sai kun gane wannan abin da muka gane wa antum lahakari huna alhali ku kuna kin wannan abin ma'ana ba zai yiwu mu tilasta muku ba mu ma Allah madaukaki ne ya bayyanar mana mu ma Allah madaukaki ne ya ganar da mu mu ma Allah madaukaki ne nuna mana in bai nuna muku ba kuna kin abin ba za mu iya nuna muku ku gane ba anan annabi nuhu alaihi salam yana gaya wa mutanansa cewa shi lallai abin da ya zo da shi daga wajen Allah maɗaukaki hujja ce niya na ya ce kuntu ala bayyana bin rabbi wato ni ina kan hujja niya daga ubangiji akan abin da zo da shi wa atani rahmatan min indihi rahma anan da da annabi ruhu yake cewa Allah maɗaukaki ya bani rahama daga gare shi wasu daga cikin malamai suka ce shiriya yake nufi da rahma. wasu malamai suka ce annabtaka yake nufi da shiriya wannan ma sai da ikhtilafu tanawu'in ne domin in Allah madaukake ya bashi annabtaka bai masa rahama ba ya masa rahama idan Allah madaukake ya bashi shari'a bai masa rahama ba ya masa ya masa ya bashi rahama kenan duka rahama ne ma'ana Allah madaukake ya bashi annabtaka wanda annabtakar kuma ita ce shari'ar to fa ummiyat alaikum ni ina kan hujja ni Allah madaukake ya mun ya mun jin kai ya dora na akan shiriyar daidai fa ummiyat alaikum ku kuma an rufe muku ita ba ku gane ta ba to mutumin da bai gane ba alhali kin abin yake yi ka isa ka tilasta masa ya da wannan abin ne ba zai yiwu ba ma'ana yana nuna musu cewa ni ban isa tilasta muku ku yi imani ba tunda Allah madaukaki bai nufe ku da shi ba ubangiji ta'ala bai haska muku irin yadda ya haska mun ba bai yi muku ramar da ya mun ba bai shiryar da ku irin yadda ya shiryar da ni ba to ni ba zan iya tilasta muku sai kun yarda da abin da nazo da shi ba alhali kuna din abin da nazo muku da shi lafazan fa ummiyat haka wasu daga cikin makaranta suka karanta kamar yadda azar ya karanta haka hamza da kisa'i da hafsu an asim suke karanta fa ummiyat alaikum fa ummiyat aka ce fa shubbihat alaikum abin ya zama muku shubha ba ku gane shi ba amma sauran makaranta mafi yawa sun karanta fa'amiyat alaikum an gane ko ma'ana fa'amiyat alaikum ai fa alaikum wannan hujjar da nake kai wannan shiryar da nake kai ku kuma ta ɓuya muku tunda ta ɓuya muku gane ku zan iya tilasta muku ba zan iya tilasta muku ba asali annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da suna da iko su tilasta mutane kowa ya imani da abin da suka zo da shi da sun yi amma da yake ba su da iko shari'a a hannun wa take a hannun Allah subhanahu wataala shi yasa aikin su wa'azi Abdullahi dan Abbas ya ce da Annabi Nuhu alaihi salam yana da ikon ya tilasta su su imani da ya tilasta su amma ce ba shi da iko zimukumuha wa antum la karihun muna da iko mu tilasta ku ku imani da abin da kuke ki ne ba zai yiwu ba in Allah madaukaki ya jefa muku shari'a sai ku gane amma idan Allah madaukaki bai shirya muku ba ba za ku gane ba Allah ka sanya mu daga cikin shiryayin bayinka na'am ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون yake cewa wa ya kaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi mala ni fa ba zan roƙe ku wani kuɗi alaihi akan gargaɗin da nake muku ba ya ce inni lakum nazirun mubin ni mai gargaɗi ne to gargaɗin da nake muku ɗin nan ba zan nemi ku bani wani lada akai ba in ajiye illa ala Allah ba agun kowa lada na yake ba sai agun Allah maɗaukaki wa ma ana bi taridil ladina amanu ni kuma ba mai koran waɗanda suka yi imani bane zan kore su ba da kuke ganin su kaskantattu wulakantattu ba zan kore su daga jikina ba innahum mulaqu rabbihim su din nan fa masu gamuwa da ubangijin su ne walakin ni arakum sai dai ni ina ganin ku qauman mutane ne tajhaluna wanda kuke cikin jahilci jahilcin ku ne yasa kuke irin wannan da'awar na cewa ni mutum ne dan haka ba za ku bi ni ba na cewa waɗanda suka bi ni kaskantattu ne sai na kore su duk irin maganganun naku jahilci ne yasa kuke faɗan su Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin annabi Nuhu salam yana gaya wa mutanensa cewa yana kiransu ne zuwa ga Allah saboda ya samu sakamako a gun Allah ba wai wani abu yake nema a gunsu ba ba so yake su ba shi kuɗi ba ba nufinsa ne su ɗaukaka shi ba a'a in ajire illa Allah ɗaukakan nan in zan same ta gun Allah ne ladan nan abun Allah zan samu sakamakon nan abun Allah maɗaukaki zan samu malamai suka ce wani yana daga cikin wato abin da ke nuna asali wajibi ne dukkan mutumin da yake kira zuwa ga Allah madaukaki ya zama yayi koyi da annabawan Allah manufarsa ba wani abin duniya bane manufarsa lada a gun Allah idan ya samu duniya to ribar kafa ce amma ba ita ce manufa ba azali asali ya zama na cewa manufarka da da'awa da kake zuwa ga Allah duk abin da kake na karantarwa ya zama na cewa manufarka ka samu sakamako a gun Allah subhanahu wataala ne amma mutumin da ya zama na cewa da'awarsa yana yi ne dan ya samu wani abin duniya ko ya tara kuɗi ko ya aji sunansa a duniya ko ya ɗaukaka to ya bar hannun hanyar annabawan Allah Allah ta'ala yana ba da labarin annabi sallallahu yana gaya wa manzon Allah wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki kace hadhihi sabili ka gaya wa ka wannan ita ce ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah kiran da nake yi ba zuwa ga kaina bane ba zuwa ga a tara mun kuɗi bane ba zuwa ga a tara min na samu magoya baya bane ba zuwa ga na samu yan kare muradi na bane ko yan karaji na ko in samu in yi suna ko in samu ci zuwa ga masu mulki a'a manufata kawai ina kira ne zuwa ga Allah ta haka Allah madaukake ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin kuma ala ilmi akan ilmi nake wannan abu ana wa man ba ni kade ba da ni da duk wanda suka bi ni haka ya kamata su zamo da haka mutumin da yake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala amma alhali ba Allah yake nufi ba yana nufin kansa ne yana nufin ɗaukaka kansa to wannan ba zai samu lada abin Allah ba maimakon ya samu yardar Allah fushin Allah madaukaki bai samu saboda ya ɗauki mafi girman sana'a kuma ya yi ta ba Allah ba mafi girman aikin da ake neman kusaci zuwa ga Allah madaukaki da shi babu kamar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi yasa ya zama shine aikin wazifar annabawa manzannin Allah ba su da aikin da ya wuce kira zuwa ga addinin Allah yadda da Allah maɗaukaki da binsa da kuma barin duk abin da Allah ya ce a bari wannan aikin mai girman gaske wanda Allah ya ɗauke zaɓi aikin na musamman ya ba annabawa to sai Allah maɗaukake maka baiwa ka shigo ciki bai kamata ka karkatar da wannan aiki zuwa ga duniya ba ya kamata ka nufi Allah subhanahu wa ta'ala da haka annabi nuhu alaihi salam yace in ajriya illa ala Allah wa ma ana bi alladhina amanu domin kullum suna ganin su manya ne su masu girma ne su masu ɗaukaka ne su masu kuɗi ne su kuma waɗanda suke jikin annabawan Allah ƙasƙantattun mutane ne yasa abdullahi ɗan abbasu yake cewa wato ƙasƙantattun mutane kullum masu kaskance sana'a su ne suke bin annabawa ba su tara kuɗi ba ballantana kuɗinsu ya ruɗe su su ba masu mulki ba ballantana mulkin su ya ruɗe su to sai annabi nuhu alaihi salam yake cewa ku sani ni fa bazan kori waɗannan masu imanin ba abinda nake so dama shine a imani kuma sun yi ya zan kore su sun saba faɗan wannan maganar kamar yadda Allah madaukaki ya taba da labari a cikin alkur'ani a wurare da yawa wanda suke neman sai an kori waɗanda suke kusa da annabawan Allah za mu ga cewa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ma shawa kafirai sun yi ta wannan da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kori masu imani Allah ya ce wala taqdur wala taqdur lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi da wajha kada ka kori waɗanda suke ambatan Allah maɗaukaki safiya da maraice din nan waɗanda suke girmama Allah suka yadda da Allah a matsayin ubangijin su suke masa bauta kada ka kore su to haka su ma wannan annabi nu alaihi salatu wa ma ana mutarijil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim yace su za su game da ubangijin su su waɗannan da suka ƙi yin imani ba za su gamu da ubangiji ba za su gamu da ubangiji shi yasa malamai suka ce ko dai annabi nuhu alaihi salam da yace innahum mulaqu rabbihim da yace yana nufin cewa su din nan fa sun yadda za su gamu da ubangiji ya musu hisabi ya za in kore su ku ba ku yadda ba su kuma sun yadda ko kuma innahum mulaqu rabbihim su din nan fa za su game da ubangijin su ni ma zan game da ubangiji ma'ana za mu je mu hada gun Allah in na kore su alhali sun yi imani zan tsira gaban Allah ba zan tsira ba da haka suka ce shine ma'ana innahum mulaqu rabbihim amma ba haka ba waɗanda ba su yi imani ba ma za su game da ubangijin su walakin ni arakum qauman tajhalun yace ni ina ganin asali jahilci shi yasa ku cikin wannan abu wato dukkan mutumin da ya kangare wa hanyar Allah madaukaki to baya rasa wani nau'i na jahilci in dai kaga mutum ya kibin Allah to ya wani akwai wani nau'i na jahilci ke tare da shi in ka ga mutum yana karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole akwai wani nau'i na jahilci da ya sa shi wannan abu wani lokaci shi jahilci kai kanka baka san ka jahilci abun ba amma ka jahilci shi kuma jahilin da ya jahilci shi jahili ne yafi matsala wanda jahili ne amma ya yadda cewa shi jahili to yana da sauƙin al'amari ai tunda shi ya yadda bai sani ba dan haka kaga masa sai karba amma matsala shi ne mutumin da shi ya ɗauka ya sani alhali bai sani ba wal mar'u yajhalu jihalu? yajhalu annahu dhul fi wa mutumin da ya jahilci abu sannan sai ya jahilci ya jahilci abu wato rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba wanda suke saman jahili murakkab to galibi dukkan mutumin da ya kangare wa dokar Allah subhanahu ta'ala baya rasa wani nau'i na jahilci ko dai jahilcin da bai san yana yin jahilcin ba ko kuma jahilcin ya san cewa shi jahili ne Allah subhanahu ta'ala ka sanya mu daga cikin bayinka masu ilimin sanin ka da addinin ka kuma da aiki da shi za mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh